أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار amma أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya su ƙara tabbata ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai salati da sallamawa ga gayyan halitta ne Muhammad da shi da sahabbansa da iyalansa da mummunai wadanda suka bi tafarkinsa har zuwa ranar tashin kiyama muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sa mu kasance daga cikinsu barka ku da sake haduwa a wannan rana ta lahadi goma sha takwas ga watan almuharram hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara bakwai. wadda ta dace da sha uku ga watan bakwai miladiya biyar Allah maɗaukakin sarki ya kaddara sake haduwanmu a wannan masallaci na masjid bilal bin rabah a nan GRE garin kefi jihar nasarawa inda muka saba haduwa a irin wannan lokaci domin karatu cikin wannan littafi mai albarka al'aqidatu fahawiyya na babban malami abu ja'far ahmad bin muhammad al-fahawi wanda ya rasu ya shekara 321 Allah madaukakin sarki ya ji kai shekafar ta mishi muna karantawa tare da takaitaccen ta'aliki na babban malamin hadisi al-muhaddis Muhammad din ibn Nuh al-Albani wanda ya rasu ya shekara 1420 Allah madaukakin sarki ya ji kai shekafar ta mishi a zaman mu da ta gabata mun tsaya karatunmu ya tsaya a ƙarshen fakara ta tamanin da takwas ƙarshen fakara da malami magana a kan abin da ya shafi kaddara da abubuwan da ke da alaƙa da kaddara a yau da ikon Allah za mu tashi a fakara ta tamanin da tara مالك شاو في دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات مالك شاو لقسم أقيدة أهل السنة والجماعة أهل السنة من يتشيوى وفي دعاء الأحياء لقسم الأسجؤي نرايو wa sadaqatihim da sadakoki da rayayyu za su yi a ciki akwai manfa'atun lil amwali akwai amfani ga matattu mana yana daga cikin aqidar ahlus sunna wal jama'a sun yadda cewa wanda yake raye zai iya yin addu'a ma wanda baya raye kuma addu'an ta amfane shi wanda yake raye zai iya yin sadaka amma sadakan a madadin wadda baya raye kuma sadakar ta amfane shi an gani da ma wasu nau'ukan ayyuka na neman lada wadda za mu je su bin tafsir insha Allah ta'ala Kuma da malamin ibn abdul izzi al-hanafi ya yayi bayani a cikin sharhin wannan littafi da kuma ibn qayyim al-jawziyya rahimahullah a cikin ar-ruh shi ma yayi takaitaccen bayani ko ce yayi dogon shi ne mai asalin bayani mai tsayi da yafi na ibn abul izz al-hanafi in ka karanta ma zaka kusan ka ce ko ibn abul izz al-hanafi ya kubu ya yi samari ne na bayanan ibn qayyim Jauziya. jawziyya sai ibn qayyim al na gaba da shi nesa ba kusa ba ibn qayyim ya rasu ibn abul yana da shekara ashirin cif cif a duniya ibn qayyim ya rasu ibn qayyim ya rasu yana shekara 751 ah, ibn abul izz al-hanafi kuma an haife shekara 731 kaga zan cire 31 cikin 51 zai baka shekara 20 to bayan rasuwan ibn al-qayyim ibn abil iz al-hanafi ya kara kusan shekara 41 a duniya ya rasu ya shekara 61 a gani to akwai wasu anuka na aikin lada da mutum zai iya yi amma ba ya yi dai shi ba ne ya yi ne a madadin wani wanda ya rasu musamman in ya zama mahaifinsa ne wadda za mu zo mu ji insha Allah ta'ala malam albani a ta'aliki sai ke cewa نقل الشارح رحمه الله تعالى yace ibn abil al-hanafi ya nakalto ittifaqa ahli sunnati ala zalik ya nagarto ya nagarto ittifaqin sunna akan cewa lallai mamata suna akwai abin da masu wanda suke raye suke iya yi amfani mamata yace thumma saqa al-adilla min al-kitab wa sunnati alayh sana ibn abil is al-hanafi ya sa ya kawo dalilai daga alkur'ani da sunna akan tabbatuwan haka sai ce walakin na hufi ma ya ta'allaku bi sadaqati sai dai shi ibn abil is a cikin sharhin wannan littafin akan abin da ke da alaka da sadaka lam yanku illa ma ya ala intifa'il walidi bi sadaqati waladi bai ambaci kowai face dai abinda uba yake iya amfana da shi na sadakan da ɗansa zai yi masa ya ce wa haza a kwasu minar da'awa kama ya fa ya ce wannan kuma ya fi zama keɓantacce sama da addu'a shi addu'a kowa in yayi zai isa zuwa ga wanda ya amma shi sadaka abinda ahlus sunna suka karrara shine da ne kawai yake iya yi ma mahaifin shi an gani yace to wannan ya bi kebancewa kama la fa, kamar yadda hakan bai koyuwa to duk wanda ya bibi dalilan sai ma laita wa qad sharahtu wa nazartu fi al-ittifaq al-madhkur fi ahkam al Ya yace kuma nayi sharhi akan wannan sosai kuma na yi bincike zuwa ga ittifaƙin da malam ibn abil'iz ya ambata a cikin littafi na ahkamul jara'i wadda in an lokaci ya ba mu dama shi wa za mu duba mu ga abin da shi malamin ya faɗa bayan da shi ma ya kawo hadisai da suke nuni a kan cewa ah, wanda ke rayu yana iya yin wani aiki kuma aikin ya amfani wanda baya baya raye an gani ku amma da farko za mu koma zuwa ga abin da malamin albani ya mana ishara yake zuwa ga abin da shi ibn abil is al-hanafi ya ya kawo sai mu ga ayoyi da hadisai da ya kawo sannan kuma sai mu bibi shi kuma sharhin da malam yayi a cikin ahkamul janabi sai ko mu ishara zuwa ga maganan babba ko ga ibn qayyim al-jawziya da ya cikin abu insha Allah ta'ala bala ibn abul is al-hanafi bayan da ya karanta ka wannan fakara din sai ce ittafaqa ahlus sunnati anna al-amwata yantafi'una min sa'i al-ahya yace ahlus sunna sun yi ittifaki akan cewa waɗanda suke matattu waɗanda suka rasu suna amfanuwa da aikin rayayyu a da abubuwa guda biyu na farko ma ta sabbaba ilaihi almayyit fi hayati aiki na farko da wanda ya rasu yake amfana da shi in rayayyu suka yi shine abinda shi wanda ya rasu shine sababin samuwan abun lokacin da yake da rai a gane ku wanda za mu makaranta kamar sadaqat jariya kaman tarbiyyar yara da yi kaman karantarwa da sauran ala ya kawo hadisa insha ya ce to hanya ta farko kenan da ke sa wanda ya rasu ya amfana da aikin rayayyu shi ne zama shi kafin ya mutu shi ya sababin wannan aiki an fahimta ku ya ce hanya ta biyu wasani du'a'ul musulmina wasu faruhun lahu addu'an da musulmai za su yi masa shi bayan ya rasu da nima masa gafara da za su yi wasadaka walhajj da sadaka da za su bayar da aikin haji da za a yi masa an gane so da ana iya mima mamaci aikin haji wanda ya riga ya rasu ana iya yin yi masa aikin haji amma akan matsalar ana yake sai sai ala niza'in fi ma yasul ilayhi min sawabil hajj ce amma maluma sun yi saɓani akan aikin hajjin da aka yi ma wanda ya rasu ladan aikin hajjin yake kaiwa zuwa gare shi ko kuma ladan sauke farali ya zama ba zai zama daga cikin waɗanda suka rasu ba su yi aikin hajjin an fahimta ku ba ka duk wani aikin ibada da Allah maɗaukakin sarki ya sa ya ce a yi abubuwa guda biyu ne ke tattare shi akwai haƙƙin sauke umarnin Allah akwai kuma lada da mutum ke fatan yi ya samu ba kowa wanda ke samun lada amma duk wanda ya sauke umarin da aka yi masa ko misali wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai wanda zai ga zai idar da sallah amma bayan ya idar da sallah sallan ma ta sai Allah kamar yanda ya wulakanta ne ka wulakanta shi zaka ce bai sallah ba yayi sallah ai ko kuma a lahira ba za a ce yana cikin wanda suka bar sallah ko za masa hukunci da wannan amma ladan sallan fa yana da shi bai da shi to shine tattauna da malami suke yi yanzu in mutum ya rasu sai kai mishi sai kuma bai yi aikin haji ba lokacin da yake da rai sai kai kai masa aikin haji ladan aikin da kai saboda aikin haji aiki ne kuma yana daga cikin ibada waɗanda yadda Allah ya tsara yawada ne masu wahalan ko aikin haji azumi da sauransu to sai kai masu iya aikin hajjin on his behalf wannan wajibcin ne ya sauka a kan shi ko kuma a hadda duk aikin da kai a gurin ladin za a bashi wannan shine maluma suke suka yi ta sabani a kai sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbata za a iya yi ma wani aikin haji amma matsalar ne to in yi za a ba shi bashi ladan aikin ka ko kuma a'a kawai dai sauyin ne amma ladan naka ne shine tattaunawa da malamai su malaki fa fa'an Muhammad bin Hassan al-Shaybani Muhammad bin Hassan al-Shaybani yana ga almajiran Imam Abu Hanifa na gaba gaba musamman da shi da Abu Yusuf kamar da kuma ka sani imamu sahawi a farkon littafin ya ce duk abin da ya kawo na aqidan ahlus sunna abin da ya dine daga abu yusuf da muhammad bin Hassan ash-shaybani da kuma abu hanifa da an-nu'man ko ya faɗa a farkon littafin Ya ce shi muhammad bin hasan ash ya ce, annahu inna ma yasul ila al da thawabun nafaka wal hajj lil hajj yace ladan da zai isa zuwa ga mamaci shine ladan nafaka ciyarwa yau da gobe da sauransu amma aikin haji ladan aikin haji na wanda ya aikin shi mamace ko nauyin ne mai ya sauga a kansu an fahimta kuma kamar yadda maluma suke suka karrara sun kanta shuruhat na sai bukari da muslim da shuruhat na umdatul ahkam shi kama wani aikin haji ba dole sai mahaifinka za ka iya wani mutum ana iya biyan shi ma zan biya maka komai da komai ka je ka yi aikin haji ma babana misali kai za ka iya zaɓen malami na wani an ce da ya rasu ya aikin haji ba ni zan masa kamar da sheik abdullahi ali sheik hafizahullahu ta'ala wa zadahu ilman wa ikhlasan wa taqwa mufti na kasar saudiya wannan makahon kusan duk wani malami da ya taba karanta tarihi shi cewa har ya rasu bai aikin hajji ba sai da ya masa aikin hajji. duk shekara yana aikin hajji kuma yana wa malamai ne magabata wanda a tarihi ya tabbata cewa ba su yi aikin ba har suka rasu hmm? kaji manya ku hmm, magabata to wannan shi ne tattauna amma abu na farko dukkan musulmai sun yarda cewa in mutum ya zama shine sababin aikin alkhairi lokacin da yake kafin ya rasu to wannan ladan yana in an ci gaba yana amfanin shi ko addu'a da neman masa gafara shi ma yana ne yana zuwa ga inda ake tattauna shine me akan ladan aikin aikin sai malike cewa wa inda amatul ulama amma a wajen mafi yawa daga cikin malamai suke cewa sawabul hajji lil mahjuji anhu sun ce a ladan aikin hajjin yana kaiwa zuwa ga wanda aka masa aikin hajji tun da ya mazalla ce za a yi ko mazalla bai ce amma ladan naka ba shi yana cewa ashe ladan yana wanda aka yi dan shi din malai ce ibn abil is al-hanafi ce wa huwa sahihu kuma shine abin da fi inganci shine abin da sheikh abdurrahman bin nasir as-sa'idi ya ya jayar. kamar yadda alu bassam ya ishara zuwa ga haka a cikin tafsirul Allah. sharh umdatul ahkam ba tafsiru allama ba tafsiru allama yawo sai ma da ke cewa ta wannan yace waqtalafa fil ibadat albadaniyya kasawmi was salati wa qira'ati alquran wal dhikr ce na maluma sun yi sabani akan sauran ayyukan ibada wanda ake da jiki shi shi ma ladan yana kaiwa zuwa ga mamaci ko kuma ba za ka iya ka ba mamaci Kamar azumi kamar sallah kamar karatun qur'ani kamar sauran zikirori ka zauna ka ta astaghfirullah ko ka ta subhanallah subhanallah subhanallah kai kaman guda 200 kace Allah amma ladan na babana ne ko ladan na babana da mamana to shi wannan ana iya yin haka malaki fa dhahaba abu hanifa wa ahmad wa jamhurus salaf ila wusuliha yace imam abu hanifa da imam ahmad da mafi yawa daga cikin magabatan malamai sun ce shi ma za ka ke yi kuma ladan ya je zuwa ga iyaye cewa ladan zai je zuwa ga su yace wal mashhuru min madhhab shafi'i wa malik adam usuliha yace amma abin da yafi shahara a mazhaban imamu shafi'i da mazhaban imamu malik shine a'a ladan ba zai kai zuwa ga su mun fahimta mashhur daban da arrajih rajih ha kana magana akan kuma kage ce min madhhabi mu fahimci magana a farko yace zahaba abu hanifa wa ahmad wa jamhuru salaf abu hanifa da ahmad da duka mafi yawan magabata sun tafi amma da ya zo nan sai ce wal mashhur sai ce min mazhabi bai ce wal mashhur an an shafi'i wa malik mun gane bambancin mana ba wai imamu shafi'i shi ya faɗa ba imamu malik shi ya faɗa ba a abinda aka ga almajiransu a mazhaban suke tafiya a kai akwai bambanci mun sha yin wannan bayanin ku ya da bambanci da ce imamu malik ya faɗa da ce mazhaban malikiya sun in ka kanta littafai tun daga iziya ka ta ganin irin waɗannan yau to kaga ko a fiyakin maganan da malam ya nuna ya kawo kaga yana nuna bangaren farkon shefi mai shefi karfi ko malaman su suka faɗa da magabata wannan kuma abu ne da aka ji daga almajiransu zai kuma iya saba ma abinda su malaman suke gaggaban muhammad bin hassan din da muke faɗa ya shekul islam ta yi mai a cikin sai haɗu mazhabi madina yake cewa da muhammad bin hassan ashaibani da abu yusuf sun saba malamin su abu hanifa a tuko batiri na fatoyinsa fatoyin imamu abu hanifa malaminsu in ka tara duka to kashi biyu cikin uku sun saba mishi har ma in za ku yi fata ce suna da tabbas da malaminmu ya san da wannan hujjan shi ma da bai ba da wancan fatawan an fahimta ku amma kaga a yanzu sai gana ana a cewa karka saba hamma abu abdurrahman bin al-qasim mai almudawwanatul kubura Allah ya kai shi ta mishi ada shi da imamu shafi ya duka ɗalibai ne a gaban imam malik wanda imamu shafi har sai da ya rubuta littafi yana yi mashi raddi kaga duka da malami ɗaya ya yi su amma sai da suka rinka juna raddi a rubuce littafi ya rubuta imamu shafi ya masa raddi zai cewa littafin yanzu ya bata littafin ya bata babu shi tun daga makhsus ɗinsa an neme shi a rasa amma ya rubuta an gani so da kawai ko bambanci da ce malik ya fada da ce ko mazhaban malikiya sun sun wannan ibn abul sai malik ce wa zahaba ba'd ahli bid'i yace wasu daga sashin ma'an bid'a sun tafi min ahli kalam na daga malaman falsafa ila adam wusul shay'in batta su sun ce ba wani abu da zai amfani mamaci daga aikin rayu kwata-kwata amma fara maka su waye malaman falsafa in bid'a suka ce la du'a wala ghairu ba addu'a ba ko me ma kai ko a daga hannu kace Allah ka ji ganwa suka ce ba abin da zai amfani shi an gani yake wa qauluhum mardudun bil kitabi was sunnah yace maganar sunnan kuma abu ne wanda an an yi raddin sa qur'ani da sunna yayi raddin maganar ce lakinnahum istadallu bil mutashabih sai dai su ahlul kalam sun kafa hujja ne da su ayoyin mutashabihai kamar fadan Allah wa allaysa lil insani illa ma sa'a cewa mutum bai da komai sai abinda ya aikata da fadan Allah wala tujzauna illa ma kuntum ta'malun cewa ba za a saka ka muku da komai ba sai da abinda kuka aikata da fadan Allah cikin sura al-baqara laha ma kasabat wa alaiha maktasabat abinda ta aikata zai amfani ta abinda ta aikata mummuna kuma zai zama mata damuwa sai suke kafa hujja da waɗannan ayoyi to sai malam sai fara ba da amsa da dalilai yace wa sabata an annabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala yace amma kuma ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce. idan mata bin adam in qata amaluhu illa min salat manzon Allah ce idan dan adam ya mutu dukkan ayyukansa sun ƙari sai abubuwa guda uku sadakatun jariya na farko sadaka mai gudana ha to me ke gudana da sadaka shi bayan ya mutu yake gudanar da ita ba rayu ne za su ya gina masallaci sai rasu sai aka kulla masallacin ba zuwa a sallah zai samu lada aladan ya kare ai shi ga rayayyu su suka yi aiki amma matattaye me ya amfana da aiki yace awwalan salihin da'u la ko kuma ɗa na gari da yake masa ne addu'a kaga su alu kan sun ce hatta addu'a ma ba zai yi ko yace aw ilmin yuntafa'u bihi min ba'di ko kuma ilimi da aka ci gaba da amfana da wannan ilimin bayan shi shiga ga rayu suke aiki amma matakke ke ne ke amfana da aikin rayayyu malikin fa akbara annahu ah, إنما ينقطع إنما ينتفع بما كان تسبب فيه في الحياة yace kaga wannan hadisin ya nuna cewa shi dan adam yana amfanuwa da abin da shi ya sababin samuwan shi lokacin da yake yake rayu ha fa wa ma lam yakun tasabbaba fihi fil hayati fa huwa munqati'an wannan hadisi yana cewa abinda ba shi kuma ya sabauto ba kaga yani yayi malai sai gaskiya wa dalilu ala intifa'il mayyit bi ghairi ma yatasabbaru fi yace to kuma ga dalilai da ke nuna cewa hatta abin da mamaci ba shi ya sabauto ba yana amfana da shi dalilan ga su kamar na farko malai alkitabu was sunna wal ijma' wal qiyas da sunna da ijma'i da qiyasi ingantacce ya nuna malai ta amma alkitab yace dalili daga alqur'ani Faɗin Allah cikin suratul hashr Allah ce wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman Allah ce waɗanda suka zo bayan su suna cewa rabbana ighfir lana ya ubangiji mu kai mana gafara wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman kuma kai gafara ma ƴan uwanmu waɗanda suka rigaye mu da imani hmm? kaga ba ƴaƴan ba. bane duk wanda ya zo Allah yana yaban masu imani suna yin addu'a masu wanda suka riga su da imani bari fa'adna anna alaihim bistighfarihim lil da qablahum sai Allah ya yabi waɗannan masu imani su da niman gafara suke mummunai waɗanda suke imani kafin su fadalla ala intifa'ihim bistighfaril ahya haka wannan ayan yana nuna cewa ashe suna amfana da niman gafaran da rayayyu za su suke musu bayan sura rasul malaki wa qad dalla ala intifa'i al-mayyit bi du'a ijma'u al-umma yace ijma'in al-umma malamai ya ijma'i ya nuna cewa lalle mamaci yana amfana da addu'an da rayu su kai yace fi salatil janaza shi yasa aka sunnanta yin addu'a ne a sallar janaza sallar janaza menene addu'a ne in ba zai amfane shi ba me yasa za a yi ake a fasa ku mhm. sai ce wal adiyatu allati waradat biha sunna fi salati janaza mustafiza ce addu'o'in da sunna ya zo da su da ake a cikin sallan janaza ai ana yi kuma yana isa zuwa ga shi wanda ya rusu malaka wa kaza du'a lahu ba'da dafn haka ma sunna ya zo da yi masa addu'a bayan an binne shi yace fa fi sunani abi daud min hadith uthman bin affan radiyallahu ya tabbata cikin sunan na imam abu daud hadith uthman bin affan yake cewa qala yake kana nabi sallallahu alaihi wasallam idza faraba min dafn al yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya gama binne mamaci waqafa alaihi sai tsaya akan kabar mamacin fa qala fi shi istaghfiru li akhikum was'alu lahu at-tathbita fa innahu al-ana yus'al manzon Allah sai tsaya akan kabarin sai ce ku nima ma dan uwanku gafara ku roƙa masa tabbatuwa so da tabbas yanzu za a tambaye shi to in dai neman masa gafaran da roƙon masa tabbaton ba zai amfane shi ba kaga ba za a ce a yi an fahimta ku shi ne ma'allu shahid malaki ta wa kadhalika du'a'u lahu inda ziyarati quburi haka ma yi musu addu'a lokacin da aka ziyarci kaburburan su duk wannan dalilai da ke nuna cewa ce. marayu suna amfana da wa da matattu yace kamar fi sahih muslim kamar yadda tabbata cikin sahih muslim min hadisi buraida bin al daga hadisin buraida bin al-hasib qala ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yu'allimuhum manzo ya kasance yana karantar da su idza faradu ila al idan suka fita zuwa ga makabartu an yaqulu su ce assalamu alaikum ahlal diyari min al-mu'minina wal muslimin amincin Allah ya tabbata a gare ku ma'abuta waɗannan gidaje na musulmai da masu imani alhamis zauna da kyau wa inna insha Allahu bikum kuma lallai mu masu haɗuwa da ku ne insha Allah nas'alullaha lana wa lakumul afiya muna roƙan makanmu kuma muna roƙan muku lafiya a shi kaga amfana shi yasa ce yayi kawo yi wa musu aminci kuma ka ƙara yi wa musu mai zaman lafiya cikin bale zaki cewa fi sahih muslim aidan har yanzu hadisi ya tabbata a cikin sahih muslim ana aisha radiyallahu anha daga nana aisha sa'alat an sallallahu alaihi wa sallam kayfa taqulu idza istaghfarat li ahli al-qubur tace rasulullahi me zan fada idan zan nema ma waɗanda suke cikin kaburbura gafara me zan ci kaga tambayar me za ta fada in ta je za ta nima ma waɗanda suke cikin ƙarubura gafara kala manzo Allah ya kuli shi السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون yace in kin je yace aminci ya tabbata a gaba abota waɗannan gidaje na daga masu imani da musulmai Allah yayi rahama ma waɗanda suka rigaya da waɗanda suke suke baya za su zo daga cikin mu da kuma daga cikin ku duk Allah ya musu rahama mu ma muna nan za mu haɗu da kuma insha Allah ha kaga ai addu'a ce ku inda ba zai amfane su ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai ce ba zai ce ayi ba an gani malai ce wa amma wusuli sawabi sadaqa kaga mala ya fara da addu'a kenan ku wannan dalilai da ke nuna cewa lalle in an kai addu'a yana da isa zuwa gare su sai ce amma kuma riskan ladan sadaka zuwa gare su shi ma fa fi sahihain akwai hadisi cikin sahih bukhari da muslim an aisha allahu anha daga nana aisha Allah ya kare ta a gare ta take cewa anna rajulan ata an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam cewa wani mutum ya zo jan annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala sai ya rasulullah ya ma'aikin Allah inna ummi tulitat nafsuha yace mahaifiyata ta rasu amma mutuwan na farada mutuwa na baktatan fudia shi ne ake ce uftilitat ta yi mutuwa na fuji'a kawai muna zaune ko ke ta Walan tusi amma ba ta yi wasiya wa azunnuha law takallamat tasaddaqa amma sani na da mahaifiyata ina da yakinin da za ta yi da ta samu daman yin wani magana za ta ce ayi sadaka afa ko afalaha ajr in tasaddaqtu anha ya za ta samu lada in ni na yi sadakan a maimakonta kawala na'am mazalla ce eh za ta samu sallu an fahimta ku ashe za ka iya ma fiye mai sadaka kuma ladan ya zama nawa nata ba naka malik wa fi sahihi bukhari an abdullahi bin abbas ko na hadithin har ila sun sai bukhari daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kare da a gare shi ci anna Sa'ad bin Ubada shi wa Sa'ad bin Ubada tuwfiyat ummuhu wa huwa ghaibun anha mai fi ta su baya fa ata annabi sallallahu alaihi wasallam sai gode manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala ya rasulullah ya mai inna ummi tuwfiyat wa ana ghaibun anha ya mai fi ta tara su kuma lokacin da su bana fa hal yanfa'uha in tasaddaqta shin in na yi sadaka cin zai amfani ta ƙwala na'am mazalla ce e in kai sadaka zai amfani ƙwala ce sa'ad bin ubbala ya ce fa'in ne ku shiru ka. ya ce wasu ina kafa kai ka zama shaida an na harin ilmukhra sadakatun an ha cewa gona ta na almukhra na ba da shi sadaka amma ladar na mahaifiya an fahimta ku ashe mamaci yana amfana da aikin ne rayayyu har za su yi sadaka a kan malaki wa amsalu zalika kathiratun fi sunna ce misalan irin wannan suna da yawa a sunna malaki wa amma wusulu sawabi sawm yake magana kuma akan mutum yayi azumi ladan ya zama na wani wanda ya rasu shi ma fa fi sahihaini ya zo a sai bukhari da muslim Ana aisha radiyallahu anha daga nana insha Allah ya kare da a gare ta anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake man mata wa alaihi siyam sama anhu waliyuhu manzon Allah duk wanda ya rasu kuma ana bin sa bashin azumi bai yi azumi ba ila na bakance ne ila na kafara ne ila azumin wata ramadan bai yi ba saboda rashin lafiya kuma ya warke ya samu daman da zai biya sai da biya ba sai ya rasu sharaɗin shi amma ya kwanta rashin lafiyar bai yi ba kuma har ya mutu bai warke ba abin shi ba shi babu dama azumin a kan shi amma sai ya warke ya samu daman biya sai da biya sai ya rasu kaga yanzu akwai azumi a kansa mazalla ce to duk wanda ya mutu da irin wannan a kansa to sama anhu waliyinsa zai azumin a maimakonsa an gane ku a shi azumi ma ana iya yi ma wani ke ko malik ce walahu nazahirun fi sahih yace akwai makamantan irin wannan hadisan a cikin sahihul bukhari an gane duk da imamu abu hanifa shi a wannan yana ganin a'a in dai mutum ya rasu ana bin shi azumi ko sai ka ciyar ladan ciyar wanda yake zama ya mai gudun azumi amma dai ma zuma sun yi ranti akan wannan malaki wa amma rusulu sawabil hajji yace amma riskan ladan aikin haji shi ma akwai hari. yace fa fi al-bukhari an ibn abbas radiyallahu anhu ya tabbata cikin sahih bukhari daga abdullahi dan abbas Allah ya kare da a gare shi da mahaifin yace anna mar'atan min juhayna ja'at ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam wata mata daga juhayna ta zo da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qalat sai ta ce inna ummi nazarat an tahujja falam hujja, hatta matat tace mahaifiyata ta yi ba kance ta yi alƙawari tsakaninta da Allah cewa za ta yi aikin haji kuma ga wata samu ta yi aikin hajin ba har tara su afa hujja anha to ya rasulullah shin zan iya yin aikin hajin a maimakon ta yi mata aikin hajin qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce hujji anha je ki mata aikin hajji sai sake tambaye shi a ra'aiti law kana ala ummiki dainun a kunti ha? yanzu me kike gani inda mahaifiyarki ta mutu ta bashin kuɗi ne za ki biya mata sai ce uqdullaha fallahu ahqqu bil wafa za ka ki biya bashin Allah bashin Allah ce fi cancanta da ajiya a ce amma in kama zaka yi wani aikin haji kuma ladan nawa ne ne nashi kaga dalilin jumhur kenan ku da muka yi ishara a farko dalilin su malai ce wajtama almuslimuna ala anna qada anna qada ad-dayn yasqutuhu min zimmatin mayyit walau kana min ajnabi yace kuwa musulmai sun yi ijma'i gaba ɗaya malaman musulmai cewa bashi na kuɗi in mutum ya biya to yana sauka a kan mamaci ko da wanda ya biyan ba danginsa ba an fahimta ku wanda shi ah, muhammad nasu albani a kafinmu na kamun janayi mun karanta wannan matsalan ku a farko yawwa biyan bashi ba a kiyasinsa da wayancan ayyukan ibada da muka lisa. lissa biyan bashi hukuncinsa da so wanda mutum ya rasu ana bin sa bashi ko da kai ba danginsa bane zaka iya biya masa bashi me dalili yake ko min gairi tarikati kuma za a iya biyan bashin ba dole sai da daga dukiyar da ya bari malai ko wa dalla ala zalika hadithu abi qatada yace kuma hadithin abu qatada al-ansari yayi nuni zuwa ga haka haythu zamana dinarain an al-mayyit ta inda yayi lamunin dinari guda biyu a ko wani mamaci a mazalla sallah sai zo zai sallah mun sanna a farkon musulunci in mutum ya rasu ana bin sa bashi mazalla sai ce sallu ala sahibin ku shi ba zai jagorin sallan sai ce ai masa to da aka zo da gawa mazalla ce ana bin sa bashi aka ce eh mazalla sallah sai ce to ku yi masa sallah sai shi abokata da ya sallah bashin yana kaina yace zaka biya eh zaka biya eh har su uku mazala sallah sai wuce masa sallah da wuce sai ma wannan gawan gawan sallah to suka haɗu wace gari da abu katada ya tambaye abu katada ka biya wannan bashin ya ce Allah je je ne ba mazalla sai masa murmushi suka haɗu da yamma a ranar mazalla sallallahu alaihi tambaye shi ka biya sai ce eh na biya fa qala nabi sai manzo ce al'ana baridat alaihi jildatu yace a yanzu tukun fatan jikin shi ya fara samun sanyi a gaban shi kaga abu katada dangin shi ne ba dangin shi bane amma ya biya mishi bashi ya nauyin bashin ya sauka ko bai sauka ba ya sauka ashe waɗanda suke raye suna iya amfanan waɗanda suka rasu an fahimta ku to wannan malai ce wa kullu zalika jarun ala qawaidi ashar duka wannan yana faruwa ne akan ka'idoji na na shari'a to malai ibnu abul is al-hanafi yayi raddi ma ahlul kalam da waɗancan ayoyin da suka kafa wuja da shi wanda muka karanta ku fadan wa allaisa lil insani illa ma sa'a laha ma kasabat wa alaiha magawalatul zawna illa ma kuntum ta'malu yi musa raddi da abinda maluma suka yi musa raddi yace maluma sun amsa shi ma yana faɗa cewa ba magana shi maluma sun sun ba su amsa sun ba su amsa da magana guda biyu cewa da Allah yi wa Allah laisa lil insani illa ma an ba mu karanta raddin da Imam Shaukani yi a cikin Nailu autar littafin Nailu autar sharhin muntakal Akhbar shi al-Muntaqal Akhbar din littafi ne wanda mahaifin shekul lissabi taimiya ibri taimiya uba ya rubuta Imam Shaukani ko ya mata sharhi kusan golin hudu ya yi shari to shi ma ya yi raddi ma wannan magana na ahlul kalam kama bala ibn abdulhis ya ce fari ajabar ulama bi ajwiba ya ce maluma sun ba su amsa da amsoshi masu yawa ya ce a ha jawaba amma wanda ya fi inganci daga cikin amsoshin da suka bayar shine amsa guda biyu ma na farko ce annal insana bi sa'ihi وحسن عشرته اكتسب الأصدقاء وأولد الأولاد ونكح الأزواج وأدى الخير وتودد إلى الناس yace ai fadan Allah wa allai salil insani illa masa mutum bai da komai sai abin da kokarin shi yayi miki sababin samu suka ce tawo mai sauki ne ai kokarinka ko ya haifar maka da kyawun mu'amala ko ba shi haka bane kyau mu'amalanka ya haifar maka da samun abokai Ƙoƙarinka ya sabauto maka haifan yaya Ƙoƙarinka ya sabauto maka kai aure ko ba haka ba kokarin naka da ya kawo maka kyau mu'amalan da ya sa mutane suke son ka shi yasa har su gani su yi maka addu'a ko ba haka bane akwai wanda yake mutu a kasa masa addu'a ku akwai wanda zai mutu a kasa samun mutumin kirki da zai masa addu'a kai ma za ka yi addu'a sai ka rika addu'an kana to amma dai to tun da ya mutu yana musulmi dai to wadai Allah ji ji shi ko haka bane to shi wancan da kowa yake jimamin mutuwansa ake masa addu'a ashe yana da wani akwai wani kokarin da yi. kaga wa Allah yi lil insani illa ma sa'a yana aiki hada kan shi kenan ko magani ba kaga duka ya shafe shi wa an laysa lil insani illa ma sa'a ai bi sa'ihi ne ai ƙoƙarin ya wata mishi da kyawun ɗabi'a ya sa ya samu abokai ya yi aure ya haihu ko mutane suke san shi da wannan dalilin fatarahamu alaihi wa da'aulahu da wannan dalilin suka rinka yi masa rahama suka rinka yi masa addu'a wa ahdau lahu thawaba ta'at suka rinka masa kyautan ladan ayyuka na da'a fa kana zalika asaru sa'ihi sai wanne ya zama kamar riba ne na wannan kokarin da ya lokacin da yake rayu zauna da su lafiya ko mu gani ba yace amsa ta farko kenan da sauran bayanai da malami yayi yace amsa ta biyu ce annal qur'ana lam yanfi intifa'a ar-rajuli bi sa'i ghayrihi wa innama nafa milkahu li ghayri sa'i yace ai ƙur'ani tun daga farko har ƙarshe babu inda qur'ani ya kore wani ya amfana da kokarin wani ba inda qur'ani ya kore wani abinda qur'ani ya kore shine mutun ya mallaki kokarin da wani wani ne ya kokari kai sai ka mallaka ba tare da shi ya ya maka kyautai shi ba shi da abinda qur'ani ya hana yace wa bainal amrayni farqun la layafa? tsakanin abubuwa guda biyun nan kuma akwai bambanci wanda bai a fili yake in mallaki wani abu na ƙoƙarinka yana da bambanci don amfana daga ƙoƙarinka. ko iri ɗaya ne ha ba iri ɗaya ba ne to yanzu misali ba karatu muke yi ba da wanda suke nan da wanda suke ji a amsa kowa da wanda suke ji a yanan gizo ai suna amfana ku amma su ne suka mallaki karatu za su yi hanawa ko za su yi sa'ayi yi ko karatun da ake daga wurin sai kaga mallakan na masu karatun ne ko amma amfana kowa yana amfana da shi to qur'ani abun da ya kore shi ne wani ya mallaki kokarin wani amma bai kore wani amfana da kokarin wani sai ce fa akhbara ta'ala annahu la yamliku illa sa'yahu Allah sai ba da labari cewa mutum ba zai mallaki komai sai kokarin shi wa amma sa'ya ghairihi fa sa'ya ghairihi fa huwa milkin li sa'ihi yace amma kokarin wani mallakan wanda ya kokarin fa in sha an yubaddilahu li ghairihi wa in sha an yabqihi li nafsihi tunda mallakin sa ne to kuma yana da dama in ya ga dama ya extendin mallakan zuwa wajen wani in ya ga dama kuma ya rike zuwa akan shi ko ba ga wani ina da kuɗi na a ajihuna misali in na ga dama in ce aminu kai ma ga wani abu ka mallaka a ba ka zan yi misali ko yahuwa in ce aminu ga wani abu kan mallaka in na gada ma in rike in rike kayan shi ne ma'anan magana saka wa laisa lil insani illa ma sa'a bai kore waɗancan hadisan ba kwata-kwata malam yayi dogon uh, raddi akai har kusan shafi biyu ko to abin da nake so mu ƙara karanta kafin mu duba abin da Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani ya faɗa a can ƙarshe malam sai wata magana kuma zan so mu karanta ne so mu fahimci maganan ba tun yau ake kore ta don yana cewa abin da in ka hana sai ka ja ce za ka kawo mana izala yace wa amma istijaru qaumin yaqra'una alqur'ana wa yahdunahu lilmayyit yace amma a dauki mutane a ce ga kuɗi an biya ku ku sauke qur'ani ladan a ba mamaci ko ku sauke ma dan uwana da ya rasu qur'ani to shi kuma wannan ya matsayin shi kaga ibn abil isa ba dan izala bane ko ko da barin shi duniya shekara 700 ne da wani abu ko ba haka bane yau sai ce fa hada lam yaf'aluhu ahadun min as-salafi wama amara bihi ahadun min a'immati ad-din wala rakhasa fihi yace wannan aiki ne wanda ba taba samun wani daga cikin magabata yayi ba ba taɓa samun wani daga cikin jagororin addini sun yi umarni da ai ba ko babu wani wanda ko da ɗan rangwami ko sassauci ya kai ko sassauci ba yi ba kai bale har a yadda ai yake walistijaru ala nafsi tilawa ghairu ja'izin bila khilaf abu ne wanda malamai gaba ɗaya sun ijma'i cewa ayi ciniki da kai dan ka karanta qur'ani haramun haramun ka karanta qur'ani a ce ka karanta za a biya ka kaza haram haramun yace bila khilaf babu wani malamin musulunci da ke sabani akan wannan ai shine ma ya saboto sabanin da suke cewa to ya halatta ka koyar a baka wani abu ko bai halatta ba so da a karanta karanta a baka haramun to ka koyar a baka shigo mai hukunci shi ya haifar da sabani tsakanin malamin inda ba wannan muke abun sai ce wa inna maktalafu fi jawazi siljaru ala ta'alimi wa nahwi kaga shi ma malai kawo yace inda malamai suke yi sabani shine halaccin kai haya mutum dan ya karantar da kai Qur'ani dan ka biya shi ya karanta da kai ce wannan ne maluma suke da sabani kai amma a biya ka dan ka karanta kai wannan haramu ne babu sabani yace mimma fihi manfa'atun tasulu ila al ghayb abinda ya zama akwai amfani da yake sa zuwa ga wani shine maluma suke sabani kai yace na farko yace wasawabu ce to kuma kaga na farko daukan su haya da aka yi a biya su dan su karanta haramun ne ko yace to shi kuma ladan la yasuru ila almayyiti illa idza kana al'amalu lillah lada kuma bai isa zuwa ga mamaci sai in abin da aka yi ya dace da umarnin Allah magana ya gare ku kaga abin da aka yi tun farko ya sa a umarnin kaga a yi tsammanin ma a samu lada ma renin hankali ne balle kuma da tsammanin har lada ma wai za a yi kyauta da shi to kai baka samu ba za ka yi kan kyauta da shi faqidu shay la yuti ya aiko wanda bai da shi ba zai bayar ba yake wa hadha lam yaqa ibadatun khalisa ce a wannan ba yi ibada mai da tsantsan ikhlasi ba fala yakunu lahu min thawabihi ma ma yuhda ila al-mauta shi kai shi aikin babu lada balle kuma a samu abin da za a ma wani kyautar shi da shi yace wa lihadha lam yaqul ahad annahu yaftari man yasum wa yusalli wa yubda thawaba zalika ila mayyit yace da wannan dalilin ne ma gaba ɗaya malaman musulunci babu wani wanda yayi magana yace za a iya hayan wani ya yi azumi ko yayi sallah ko yayi kaza kuma ladan ya kai zuwa ga mamaci an gane ku yace lakin sai dai idza a'ta liman yaqra al-qur'an wa yu'allimuhu wa yata'allamahu ma'unatan li ahli al ala dhalik kana hadha min jinsi sadaqa anhu fayajuz yace amma in dai har kana so dan uwanka da ya rasu ya samu wani lada da ke da alaka da qur'ani to ba haya za ka yi a ce a karanta mishi qur'ani ba ka samu waɗanda dama aikin karantar da qur'ani da koyon qur'ani da kaza me suke bukata suna bukatan littafai suna bukatan qur'anai makarantar yana bukatan a gyara shine mauna sai kai amfani da dukiya kai da zinyan ladan ya kai ga mamacinka shi wannan kuma ya halatta an gani ta masu wayanta masu wanta ba su bada wannan fatawan ba so da kasuwan ne za a rufe an gane ko za a rufe market za a rufe cin market to kaga ba za su ba da wannan fatawa yace wannan ya halatta yana daga cin jinsin sadaka da za yi saboda mamaci an gane ku yace wa fi lau'ausa law awsa an yuta shay'un min malihi liman yaqra alqur'ana ala qabrihi falwasiyatu batila yace inda ma mamacin ne ma ko da mamacin ne kafin ya rasu ce in na mutu a ɗauki kaza a dukiyata a ba su wani da wani su zo kan kabari su yi karanta ƙur'ani. to wani da sun wasiya ɓatacciya date on arrival ya faɗa ya tafi da kayan shi ba za a yi ba ya ce wasiya ce ba tsila li'annahu fi ma'anar ujira sau da yadda sil yana da ma'anan mai ɗaukan haya idan kuma yi magana ba a gadi ku wannan matsalar shine malam ibn abil is ya rufe a kai har zuwa sauran bayanai da yi wallahu ta'ala kuma lokaci yayi insha Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya ba mu ararai zuwa zama ta gaba akwai matsala da ya bijiro da shi akan to to ni misali zan iya karanta Qur'anin ba tare da an ɗauki hayata ba amma ce ladan Allah ya ba babana shin zan iya yin haka ko ba zan iya yin haka ba da kuma bayanin da malam albani ishara yake ya cikin ahkamul jana'iz insha Allah ta'ala in muna da rai uh, zama ta gaba sai mu dora daga nan insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ba mu lada akai kuskure da muka yi Allah madaukakin sarki ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam